Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro bakanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfi Hashim Gumel tare na da baya kuma kyar da ma sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata sha 19 ga watan Afrilu na shekarar da ashirin biyu. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. To sarbilu kasar Ukraine ta ce Rasha ta fara kai hare-hare na neman karbe ikon gabashin Ukraine yayin da harin da Rasha ta kai da mukami mai linzami ya afkawa birnin Lviv a yammacin kasar kada ya kashe akalla mutane bakwai. Ana ci gaba da yin tar da Allah wa daren ga shugaban Najeriya muhammadu Buhari da gafarta wa tsofaffin gwamnonin jihar Taraba Reverend Jolin Yami da takwararshi tsohon gwamnan jihar Filato Joshua Dariye. Kana Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a jiya Litinin cewa 'yan tawayen huthi na kasar yaman sun amince da kawar da kananan yara daga aikin soja waɗanda dubbansu suka gwabza a yakin basasan kasar na tsawon shekaru bakwai to kanin labaran kenan aka saurara bayan samun damar kubatar da wasu mutane 39 daga masu garkuwa da mutane a jihar zamfara rudani kan ainihin yadda suka kubata ya biyo baya wala adadin su abban sani ba da kuma dama dora kashe wasu an kashe daga cikin su ko a ce kuma yan sanda ko sojoji ko wani abu gaskiya ba gaskiya ba ne wani haka kuma za ku ji cewa ƙungiyar kiristoci ta najeriya kan ta yaba da sakin tsaffin gwamnoni biyu da gwamnati ta yi to ba yau aka fara wannan najeriya ba shugaban kasa obasanjo kamun ya zo ya nemi mulkin farin hula shi ma da wannan aka yi mai to mun gode domin an yi muna fata an yi shi kuma da kyakkyawan niyya kamar kowace ranar talata muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sakkwata zai mana sai kuma karatun alkur'ani daga bakin manyan gobe albarkacin watan ramadan amma yanzu a gyara zama a fara da sauraron kashi na farko na labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri Kasar Ukraine ta ce Rasha ta fara kai hare-hare da neman karbe ikon gabashin Ukraine yayin da harin da Rasha ta kai da makami mai linzami ya afka wa birnin Lviv a yammacin kasar kana ya kashe akalla mutane bakwai. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a wani jawabinsa na bidiyo a jiya Litinin cewa yanzu za mu iya cewa sojojin rasha sun fara a fadar yankin donbass wanda rasha din ta dade tana shirin yi ya ce wasu sojojin rasha masu yawan gaske sun mayar da hankali akan wannan farmakin yankin donbass ya hada da luhansk da donetsk larduna biyu da tuni wani bangaren su ke hannun 'yan awali da ke samun goyon bayan rasha tare da tashar jirgin ruwa na maripol da ke kudancin kasar kame yankin da zai bai wa rasha damar sarrafa wata hanyar da ta isa yankin crimea wadda ta kwace a shekarar 2014 a hali da ake ciki kuma sakatariyar bitar malin amurka janet yellen tana shirin ganawa da prime minister ukraine denis a wurin gudanar da babban taron shugabannin duniya a kan tattalin arziki a washington amma za ta yi kokarin kaucewa jama'an rasha da za su halarci taron wanda za a gudanar da wani bangaren sa ta hoton bidiyo batun mamayar da rasha ta kai wa ukraine da kuma yadda shugabannin duniya za su tunkari munanan tasirin da mamayar za ta yi akan tattalin arziki da batun samar da abinci su ne batutuwa da za mai da hankali a kai a wurin wannan taron wadda hukumar lamuni ta kasa da kasa da kuma bankin duniya suka shirya a najeriya kuma ana ci gaba da yin tar da allah wadare ga shugaban najeriya muhammadu buhari da gafartawa tsofaffin gwamnonin taraba reverend jolin yame da takwaran shi tsohon gwamnan jihar filato joshua dariye a hirarsu da wakilinmu umar faruk musa hajiya najatu muhammad yar fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ce gwamnati ta yi musu afuwar ne domin cimma wata manufa an yi musu yafiya ne don saboda akwai wani abu da zai biyo baya. Shi wannan satar da suka yi sun tafka ta ne ai dan sun kasara jama'a. Kuma Ubasan jama duk da cewar dan fatinsa ne dan gidansa ne sai da ya declare state of emergency a plateau aka kare aka cire dariye. Amma wai duk da haka a gwamnatin Muhammadu Buhari a ce an dawo da mutumin nan ma an yafe masa. Shi kuwa Malam Awal Musa Rafsanjani yana cikin daraktocin kungiyar nan ta transparency international wadda ta dade tana bankaduwa tare da kalubalantar gwamnatin tarayyar najeriya akan matsaloli na cin hanci da rashawa shi ma ya nuna damuwarsa da kuma abin da yake ganin zai iya zama makomar yaki da cin hanci da rashawa karkashin gwamnatin shugaba muhammadu buhari ba mai mamaki ba yadda cin hanci da rashawa a gwamnati ya zama ruwan dare a najeriya kuma ina ji ina gani ya sani kuma saboda siyasa ya ƙi yin wani abu an ƙi yi wani abu to babban illar dai shi ne duka aikace-aikacen da hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa suke yi an nuna musu kan cewa bata lokacin su suke kawai in ma maganar yafiya ne ai akwai bayan Allah da suna nan a gidan yari sun fi shekara goma ashirin suna nan ko shari'an ma ba a yi musu ba to an jima kaɗan baba zai sake dawa da labarai kafin nan za mu leƙa najeriya inda yayin da rundunar 'yan sanda ta ce ta kubutar da wasu mutane 39 da aka sace a jihar zamfara an samu rudani dangane da ainihin yadda aka yi suka kubutan daga abuja ga rahoton hassan mai na kaina rahotanni daga majoyi daban-daban a jihar zamfara na nuna yadda wasu tubabbin 'yan bindiga daɗi suka kaddamar da hare-hare a kan sansanonin 'yan bindigar da har yanzu ba su tuba ba, inda aka ce an yi fafatawa mai zafi rahotannin na nuna cewar tubabbin 'yan bindiga daɗin karkashin jagorancin wani wanda ake kira su moli sun karkashe da dama daga cikin 'yan ta'addan kana suka kubutar da wasu mutane guda 39 a karamar hukumar kauran na moda Wannan wani dan asalin yankin ne da aka fafata wanda kuma bai san mu ambaci sunansa saboda dalilan tsaro. Ai ya da ya ja masa kunne su bari da ba. A lokacin da suna kai wannan irin na Kace-kacen mutane da an shi dukiyoyin su ya waɗaɗa da sake ta lunduna. Sai waɗannan masu miyagun makaman tare da kodar da a tare. so ka ji na amma gaba ɗaya an kace ya an ta dabbobi da kuɗaɗe da bindigogi to wala adadin su abban sani ba da kuma ya ma ɗora kashe wasu an kashe daga cikinsu. ko a ce kuma ɗan sanda ko sojoji ko wani abu gaskiya ba gaskiya ba ne wani. kana so ka ce min shi wannan shugaban tubaban 'yan bindigan shi ne ya kubutar da mutanen nan ba su 'yan sanda ba. Eh, to sai dai kuma rundunar 'yan sandan jihar Zamfara ta ce jami'anta ne suka kubutar da waɗannan mutane su 39 bayan an yi wani ɗauki ba da al'amarin da ya janyo rudani dangane da hakikanin su wane ne suka kubutar da waɗannan mutane su 39 duk da dai kokarin da muka yi don jin karin bayani daga bakin 'yan sandan abin ya ci tura amma gwamnatin jihar Zamfara ta yi martani. Zelani Baffa shine kakakin gwamnan jihar. Ta wani bangaren da nake so na gaya maka kenan duk inda gwamnati ta nasara sai an ce ba ta nasara ba inda ta gaza kuma sai a ce mata dama ta gaza kullum abin da ake mana kenan kusan wasu murna ma suke bannan da suke faruwa a cikin jihar Zamfara kome masana tsaro ke cewa kan haka Dr. Kabiru Adamu shine shugaban cibiyar Bikon da ke bincike kan sha'anin tsaro a Najeriya duk da yake a wannan karon ba mu da wata kafa mai zaman kanta wadda ta iya tabbatar da ainihi mai ya faru to amma lalle a lokuta da yawa an samu A irin haka inda jama'a za su ta rawan da 'yan sanda suka taka za mu ba ma hukumar 'yan sanda shawara a duk lokacin da aka samu irin wannan gudunmuwa daga kowane ne ita hukumar 'yan sanda din ta nuna wanda kuma ya taimaka mata ta bashi nashi rabo na godiya ba wai ta yi kokarin nuna cewa ita take da nasarar ita kadai ba hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria a gaida Hassan mai na kaina. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Gaba ba dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a jiya Litinin cewa 'yan tawayin Huti na ƙasar Yaman sun amince su fitar da ƙananan yara daga aikin soja waɗanda dubbansu suka gwamza a yakin basasan ƙasar na tsawon shekaru bakwai. Ƙungiyar Huti ta sanya hannu a kan abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira shirin aiki domin kawo ƙarshe da kuma ɗauka ko amfani da yara a cikin yaƙi. Suna kisa ko kuma suna jikata mutane, kane suna kai hari a makarantu da asibitoci. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stefan dujeric ya faɗa cewa 'yan tawayen sun ƙudiri aniyan tantance yara da ke cikinsu, kane za su sako su cikin watanni shida. mataimakin ministan harkokin ƙasashen waje na Huti. Hussein aze da wani wakilin hukumar yara ta Majalisar dinkin Duniya Philip Duamele sun bayyana hotonsu a kafafen yada labarai yayin da suke sanya hannu akan yarjejeniyar a sana'a babban birnin Yamal. Huti ta kira yarjejeniyar da shirin kare yara. Gwamnatin Yamal da duniya ta amince da ita da ke gudun hijira. Ita ma ta sanya hannu a kan irin waɗannan ƙudurorin da dama na kare yara ta cikin shekarar 2014 a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. a ƙarshe bakin haure sun yi ƙoƙarin ketara kan iyakar amurka da mexico a mataki mafi girma cikin shekaru 20 yayin da amurka ke shirin ganin adadi mafi yawa tare da tunanin ɗage dokar da ta sanya lokacin annoba wadda ta ta sakiyar masu neman mafaka hukumomin kula da bakin haure sun dakatar da shigowar baki so 221,303 a kan iyakar kudu maso yammacin kasar a cikin watan maris adadin da ya karu a kan na watan fabrairu kamar yadda bayanan da hukumar fice da shige ta amurka ta gabatarwa kotun tarayya a texas sabbin alƙalluman sun bayyana ne yayin da gwamnatin biden take ƙara fuskantar matsin lamba akan wannan dokar lafiyar jama'a da ke karewa dokar da ta ba hukumomin amurka daman maida bakin haure da dama a su ciki har da masu neman mafaka daga zalunci adadin bakin haure na karuwa kusan kowane wata tun lokacin da shugaba joe biden ya ɗere a ƙargan mulki lamarin da ke zama makami ga abokan adawansa na siyasa da suka ce karuwan bakin hauren shaida ce da ke tabbatar da raunin gwamnatinsa a kan tsaron iyaka ba kamar shugaba donald trump ba labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla. A daidai lokacin da cece ku ce yawa akan dacewa ko rashin yin daidai da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta yi. A yi wa tsaffin gwamnonin jihar wato gwamnonin Filata Jihohiyar Dare da na Taraba Rabaran Joli ne. Kungiyar Kiristocin Najeriya ta ce wannan matakin da shugaba Buhari ya ɗauka shine adalci kamar yadda mataimakin shugaban kungiyar kan reshen arewacin Najeriya Rabaran Joseph Jani Hayab yake bayyana wakilin ma Abuja Umar Faruk Musa. to ba yau aka fara wannan najeriya ba shugaban kasa obasanjo kamun ya zo ya nemi mulkin farin hula shi ma da wannan aka yi mai to mu mun gode domin an yi muna fata an yi shi kuma da kyakkyawan niyya amma babban abin da yake ciki shine waɗannan mutane sun dawo ko kuma za a salame su su dawo su ci gaba da rayuwa idan akwai kuskuren da an yi a da mun yi imani an koya wani abu za a kuma gyara inda kuma abin da ma ya kai ga yadda aka kulle su bai zama tabbatacce ba to duk wannan abubuwa ne da darasi ya koya kowa zai san yadda zai rayuwar shi domin a gama rayuwa da duniya lafi. To amma kana ganin in za a yi ahuwa bai kama a ce mutum ya yi ko da rabin shekarun da aka mai hukunci ba kuma wannan za a ga kamar zai ruguza yaƙi da cin hancin rashawa da gwamnatin Buhari ta a aniya tana yi a cikin ƙasa ko? A idan maganan yaƙi da cin rashawa ne a zamanin gwamnatin Buhari yanzu an faɗa wa juna gaskiya idan ana cin fuskanka kai ka saci kuɗi idan ba a so a jimuriyar ka kai ka kuɗi idan kana hana kungiyar siyasa ci gaba kai ka kuɗi amma idan kai ka yi na'am da abin da ake yi ka rufe baki ba ka zagin kowa to zunubin kama an yafe har an taɓa yin wani shugaban jam'iyya da ya ce da in ko da mai zunubin ka idan ka koma jam'iyyar su an yafe maka zunubi so idan za a yi amfani da yadda gwamnatin nan ke tafiya ne zai zama makuskure ma wani ya ce da ta don mai aka yafe wa su domin a wanda sun yi laifuka ya wuce ma wannan su goma kai har ma gaban kotu ma ba kai su ba zama a yi magana za a hukunta su bala a magana an hukunta su da yafe musu so akwai ana fahimta a yaudara da ke cikin wannan magana da yawa shi yasa duk abin da an yi sai ka lura to in akwai irin waɗannan abun da babu tabbas a ciki sai wannan ya zo mai yiwa su da kansu sun gane da cewa ko su abubuwan da ke baya da bamu sani ba shi yasa sun nema ta wannan zargin su yafewa waɗannan su akwai masu zargin cewa an yi wannan ne saboda akwai koke-koke da ake ta yi cewar kamar waɗansu rukunin mutane ne kawai ake ta ɗaurewa akwai waɗansu gwamnoni tsofin gwamnoni irinsu da suka irin wannan laifuka amma ba a ɗaure su ba a gidan yari wannan shine hujja kake ganin da za a iya dogara a kanta to tun ban tabbatar da wannan hujja ba kada in taimakawa mutane in yi faɗa abin ba shi ba amma abin da na sani a najeriya shine idan ana maganar zancen cin hanci ne ko kuma yaki da cin hanci da rashawa wannan gwamnati ba za ta iya samu ko f ba ma idan a kone abin da ya kasa da f shine za a bata domin bata burge ba. Reverend Joseph John Hayab kenan mataimakin shugaban kungiyar Kiristoci ta Najeriya reshen arewacin Najeriya a tattaunawa da na da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. A gaida Umar Faruk Musa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo 530 a matsakaicin zango. Baya ga a duk lokacin da kuke so za ku izuwa shafin mu yanar gizo voahouse.com don sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. A nan dai Washington DC goma na cewa karfe ɗaya da minti goma sha biyar na dare. Yanzu kuma sai. Saka mai wuya. mu musulmai hausawa yanzu na muke addu'a muke ce alhamdulillah a mulkin folbiya domin a mulkin ayijo abin da ma muka samu yanzu ba hausawa ba su da shi ba dole ba ne yadda baya ba hausawa domin da kaman wuya yadda da irin wannan ra'ayin cewa lalle ko ya ba hausawa ba ka yadda ba eh ba yadda ba san in ka ga mutum ya da mulki ya iya ne Wataƙila za a tuna cewa a kwanakin baya allah ya bamu iko mun kai ziyarar kasashen jamhuriyar nijar da ghana da kuma kamaru to a lokacin da muke a kamaru ne kuma allah har ila yau ya bamu ikon ɗaukar wannan shiri na musamman na tsaka mai wuya inda muka tattauna da 'yan siyasa guda biyu wanda suka san kamaru cikinta da wajenta ya kamata a fahimci cewa kasar nan ta kamaru tun da ta samu 'yancin kanta shugabanni guda biyu kacal ta yi ahmad ahijo wanda kafin ya rasu ya share shekaru 25 yana mulki da kuma shugaba paul biya wanda ya ma fi shi a hijin daɗewa kan karga mulki domin ya fi shekaru talatin yana mulki din ni ne rabiu na mai damara a birnin kamaru taimakin mai anguwa a jam'iyyar mrc da take adawa da fdp sin patin paul biya alhamdulillah abinda za mu ce da wannan shekara arba'in da shi mulbiya a wannan ƙasa sai mu ce dai mun gode allah da mu ana ta tattallafa dai kawai amma ba abin da za mu ce sai dai kada allah ya sake kama na irin wannan allah ya kama na wani mai adalci wanda yake tausayin jama'a yana tausayin kasan shi kuma mai son kasan shi wannan shine abin da za mu ce game da bulkin kwalbiya na. Assalamu alaikum, ni dai sunana Jamila. Ah, gaskiya shugaban folvia ba abin da za mu ce wato muna alfahari da wannan jam'iyya cpdm domin shugabancin shugaban folvia a kasar kamaru ya kawo ci gaba domin gaskiya ba mu da matsalar tsaro ba mu kuma da matsalar zaman lafiya muna samun zaman lafiya cikakke sa'an nan kuma ba mu da matsalar yunwa da talauci a wannan ƙasa saboda haka babu abin da zamu ce da wannan shugabanci na shugaba kwalbiya sai dai ne masa addu'a allah ya ƙara masa lafiya kuma allah ya ƙara wa ƙasar mu ta kamaru zaman lafiya da kwanciyar hankali da jin daɗi to jama'a kamar yadda muka ambata za mu yi magana game da kamaru da al'ummata da matsalolinta alhaji eh, bari fara da kai alhaji rilwanu yanzu idan wani ya tambaye ka ya ce kamar yana nan zaune lafiya komai daidai ba matsala jama'a sun gamsu me za ka ce masa eh to abin da zan ya faɗa da cewa shine mu gode Allah tun da muna zaman lafiya domin kasashen duniya ga baki ɗaya rikici na nan ko ta ina su mu na afirka nan akwai fitinu iri-iri to kaga dai shugaban kasan mu dai mutum ne mai hankali dottijo ne wanda ya yi duk yadda zai yi dai ya kare wannan tashoshin hankalin kare ya shigo mana nan tashin hankali da muke da shi a cikin kasar nan shine na sashen ingilishi da sashen faransa mm-hmm. to wannan kuma magana ne wanda yake tuntuni tun ba haɗa kan kasan kamaruwa da abin nan shirin da aka yi su wayanda suka yi shirin na farko su suka yi ba su gaya ma wayanda suka taso cewa ga yadda suka yi shirya abin ba mm-hmm. to yanzu kuma duk rabin su ba su nan yanzu wayannan ingilishi su sun tada masifa da bitina cewa sai dai a sake raba kasan kamaru mm. to za mu zo kan magana rikicin eh, yan ingilish da yan faransa amma yanzu abin da ke so ji alaga eh, ali eh, me yi ra'ayin ku ku yan adawa kun gamsu da halin da kamaru take ciki a yanzu <laughs> to a gaskiya kamar yadda aka bar muna kamaru a shekarar 1982 eh, ba mutu tuna cewa kamaru za ta kai wannan matsayin na kaka da kayi ba wato matsayin tashin hankali daga bangaren siyasa har zuwa bangaren tsaro da bangaren ma tattalin arziki da kasuwanci da shauransu domin muna da abubuwa da yawa mai nuna muna cewa yayin da shi shugaban kasa fulbiya ya dauke wannan mulki ya nuna muna cewa lallai kuwa kamaru ba ta da wani matsala har tsawon shekaru 30 ko 20 biyar ba za mu samu matsalan kuɗi ba ba za mu samu matsalan tattalin arziki ba domin a wannan lokacin kamfanoni kamfanoni da aka bar mishi ya yi sama da arba'in mm. hakan nan kafin ya yi abin da shi kuma ya zo tabbatar a shekara alif ɗari tara da arba'in da tamanin da shida mm. cewa lallai kuwa ba za mu tafi bankin lamuni ba kasan bankin lamuni su ne masu sayan bashi kuma su sayar maka da kuɗi da tsada lallai kuwa ba za mu isa wannan matsayin ba to kaga har muka kai muka kai da isa wannan matsayin ta aka kai da shekara dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in yayin da aka tusa muna da duniya gaba ɗaya ma yayin da dangan eh, berlin wato mil jamus ya rushe aka tusa cewa duk duniya gaba ɗaya yanzu kama a yi demokrasiya a kasa shi da karfi da yaji ya ba mu dama yin demokrasiya amma kafin nan kamar ta bice gurare da yawa wanda mu muna ɗaukan cewa wato eh, rashin kula da rashin ɗaukan eh, mulkin inda mahimmanci ne ya kawo duk wannan rushewa bari mu fara fasa eh, halin zaman rayuwar jama'a mutanen kamaru mu fara da shanin talauci mm-hmm. karuwa yake ko raguwa yake wato a takaice da zamu iya ce maka talauci dai kamar karuwa yake ba ma kama ba domin duk eh, takardu duk kuma rubutu duk waɗansu bincike sun nuna cewa talauci karuwa yake amma ba mamaki talaucin da ya zama yana karuwa domin yayin da shi shugaban kasa ko da ya mulkin mulki ne eh, mu duka a kamarun nan ba mu fi miliyan takwas ba nake mm. ga a shekara alif da tara da tamanin da ba mu fi miliyan takwas ba amma a lokacin da tattalin arzikin mu ai gwajin miliyar na ga ɗari takwas ne mm. muke da shi eh, kamar tattalin arzikin da za mu yi amfani da shi eh. kuma muna da kamfanya waɗanda a gwamnati ta sa hannu take taimakawa wato saboda shanye rashin aiki na matasa mm. wanda ba a tambayin wannan kamfanyan ta yi ziba ko ta ba mu abin wato riban da gwamnati ta ke dauka waɗannan kamfanoni shi ne ta rusa daukan ma'aikata to ka rubu waɗannan to bari ta da ruwan ka da wanda ya faɗa cewa talauci na karuwa ne ko raguwa yake ne yanzu eh to yanda yake faɗa da bakin shi ya ce lokacin muna miliyon kaza hmm. yanzu kuma mun dobul wannan miliyon ne a yawan jama'a wai a yawan jama'a na farko kenan na biyu kuma na so ya sani cewa eh, duniya sanjuwa yake a kowane lokaci da muna da arziki har muna biyan magine ma hmm. yan aikinsu gine equatorial na da lokacin tsohon mai kasa hmm. kamaru yake biya musu yan aiki fonsonersu na albashinsu to ta zama da yau gine ta yi dan kuɗi kamar take kora yanzu hmm. a wasu fita kasanta wannan rikicin yana na ajiye yanzu haka ana na ana yi saboda haka eh, eh, wato guguwa ne eh. ya sake ba wai iya tafiyar da kasa ba ne domin kada iya tafiyar da kasa ne hmm. zan ce maka babu a cikin kamarun nan wanda ya fi folbiya sanin kamaru me yasa na faɗi maka haka yana makaranta ya zo makarantar shi a kasan waje ya dawo kamaru nan ya zo yana aiki a gwamnati har ya zo ya zama prime minister shekara da shekaru yau ya zo ya zama shugaban kasa shekara talatin da tara in an hada duk wannan idan ka dubi wannan shekaru 39 da eh, akwai inda na keɓe magana polbe amma batun da ka kawo ta bari mu yi ta yanzu nan kamar tana da mutane kan miliyan ashirin 25 ko mm-hmm. kana jin shugaba paul bai da gwamnatinsa suna rike da jama'a ƙasa kamar baki daidai wa daida ko akwai inda ya saba juna eto eh ana rike daidai wa daida eh, abin da zan yi gaya maka kamar da ke ce maka mun komo za mu koma rikicin shashin ingilishin nan to za mu da babu wani rikici a kasan kamar muna nan sai dan boko haram sun ce za su shigo ta nor a je can to zai taso da wannan magana na 'yan ingilishi da suka ce ba a yi musu su daidai yadda ake yi masauran zan zo kansa sai na gama da magana ko mutane sun gamsu da harkokin kiwon lafiya ilimi da sauransu kana jin eh, idan aka dubi kamar a harkar tattalin arziki da sana'o'i da abin yi a wurin mutane mutane suna da abin yi a yanzu yadda ya kamata idan babu me yasa babu eto eh kamar da nake gaya maka ne yanzu nace maka yawa aka yi ana yawa kowane lokaci ana haihuwa yana karuwa to kuma na farko kenan amma kuma ta kasa tana da arziki na biyu tana da arziki to ka san kasan kamaru ba kamar shashin wajen ku can bane nan in ka ce wajen muka nufin Najeriya kama Amerika kama Amerika kama Amerika <laughs> can su suna da yanci yi <laughs> eh. abun ne kuma kowane jihar na da yancin yayi nashi nan ba haka ba nan ba haka ba ne nan faransa ne ke iko da kasan kamaru yawwa ka dauko mun su sayan da yake mun kai za mu yi magana faransa ah. Ah, kana nufin yanzu ka fi dore laifin akan faransa fiye da faransa ne take iko da kasan kamaru me yasa lab. To bari mu tsaya nan sai Allah ya kai mu rana wata yau inda za mu zo mu ci gaba da kashi na biyu na wannan tattaunawa din inda daga cikin abubuwan da za mu tattauna akwai hada magana kabilun kamaru din da kuma cewa suna da yancin kowa ya zaɓa wa kansa abin da yake so ta makomar siyasa ne kuma daga cikin dukkan kabilun na kamaru wacce ce tafi riƙe mukamai na siyasa a halin da ake ciki a yanzu. To a nan za mu tsaya yanzu a madadin su bakin namu Alhaji Rilwanu rubutu da kuma Alhaji Ali Danish sannan da wakilinmu na can Kamaru Awal Garba da ya taimaka mana wajen haɗa wannan shiri ni ne Ali Mustapha Sakwata a Washington DC ku huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai karatan alkur'ani mai girma daga bakin manyan gobe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Sunana Isa Hamisu daga makarantar Shehu Ibrahim Inyas. Radiyallahu ta'ala anu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس الوقعتها كاذبة كابرة رابعة إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة وكانت أباء منبسة وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة وأصحاب الميمنة والسابقون السابقون أولئك المكرمون في جنات النعيم سنة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر مرفوعة متكئين عليها متدابرين يتوب عليهم مردان مقلدون بأكواب وبارك وكاس من معين لا يصدقون على ولا ينزفون وفاكهة مما يتكيرون ونام مما يشربون Oh wurin ɗaya ne ka fi sa ran za a bi ma kanu ya malu. Na yasi mauna biya lago wala ta shima. Inna ƙilan salaman salama. Wa sabul yaminu ma sabul yaminu. Fitirin Mamdu wazirin Mamdu. Wa ma in masfu. Wa ma kyauta kajirar lama kadu. A tun wala man mu a marfua. Inna an sha hunna nan sha. ra'a wa ja'anna wunna abu kara kullu mana turaba ya sa abul yamin sunnatin min alawwali wa sunnatin min alakhiri wa sa bi shiman fi samurin wa sadaqallahu alazim to kuma ka zo ga shirin mu na karshe labarai a takeici Tosar biyu a takaice Ƙasar Ukraine ta ce Rasha ta fara kai hare-hare na neman karbe ikon gabashin Ukraine yayin da harin da Rasha ta kai da makami mai linzami ya afka wa birnin Lviv a yammacin ƙasar kana ya kashe akalla mutane bakwai. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a wani jawabinsa na bidiyo a jiya Litinin cewa yanzu za mu iya cewa sojojin rasha sun fara a fadar yankin donbass wanda rasha din ta daɗe tana shirin yi ya ce wasu sojojin rasha masu yawan gaske sun mayar da hankali akan wannan farmakin a hali da ake ciki kuma sakatariyar bitar malin amurka janet yellen tana shirin ganawa da prime minister ukraine denis schmihel a wurin gudanar da babban taron shugabannin duniya akan tattalin arziki a washington amma za ta yi kokarin kaucewa jama'an rasha da za su halarci taron wanda za a gudanar da wani bangaren sa ta hoton bidiyo batun mamayar da rashi ta kai wa ukraine da kuma yadda shugabannin duniya za su tunkari munanan tasirin da mamayar za ta yi akan tattalin arziki da batun samar da abinci su ne batutuwa da za mai da hankali a kai a wurin wannan taron wadda hukumar lamuni ta kasa da kasa da kuma bankin duniya suka ce. to madalla masu raro bakin abin da ya samu kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu da muku da wani sabon shirin a shirinmu na hantsi da zai zo muku da karfe takwas na wannan safiya. yanzu a madadin baba ya koma makeri da ya ce na gabatar da shirin da kuma jumbe hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau mr carol nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc nake cewa salamu alaikum